Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi da ci gaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa Karma wanda baya shi ne ta da mu sannadi na arzikin mu shi ne uwa uwa yayin da ake ci gaba da samun hawa farashin kayan masarufi a Najeriya da ba taba ganin irinsa ba. Yanzu haka bankin ci gaban Afirka AFDB ya fara wani rangadi a wasu jihohin Najeriya domin ganin yadda za a taimaka wa manoma da shawarwari da dabarun noma na zamani. Nan ganin sun inganta nomansu ya tafi daidai da zamani da kuma samar da wadataccen abinci. A cikin shirin na wannan makon, wakilin Salisu Garba Lado ya tattauna mana da shugaban kamfanin agtech innovation labs a najeriya kuma consultant akan harkokin noma da kiwo da tattalin arziki a afirka alhaji sha'ibu bello inda ya fara da jan hankalin manoma da matasa kan noman zamani. Hakikanin gaskiya manoman mu da na da wanda muka sani dole su ma sai sun wa kansu fada sai kuma sun canza halayensu na farko kenan kashi na biyu shine a jawo hankalin matasa su koma noma. Yanzu Alhaji eh, kana ganin matasan yanzu za su yadda su duka su yi noma yadda ake fama yanzu matashi yana ganin ba zai iya zuwa ya duka ya rungumi fartanya ya ci gaba da noma ba ko dai akwai tsarin da za a yi na nomar zamani noma na yanzu ba noma kamar na da bane noma ya kasance ya zama business kuma shi yasa muke so mu kawo waɗannan infrastructure din da na'urori ya kasancewa ba sai ka duka za ka yi noma ba kuma ka fahimci cewa za ka amfani da na'uran zamani kai magana da manomin america ko china ko south africa ko ina ko Nijar ma nan kusa kasance kuna da fahimtar juna abin da ake a shiga league na duniya na manoma shine amma manoman da su abin da suke kallo in gwamnati na abu rabo na bari in ci ba su damu da wanzuwan abin ba har yaya da jikoki su zo su su su gani su su gada ba to kuma gaskiya yawanci ya da karancin ilimi inda da ilimi duk ba za a yi wannan ba to karancin ilimin shi yake kawo haka so to haka farming population din ma namu na Najeriya ya kamata mu canza ci yawa to alhaji kace za a canja farming population constitution ɗin misali kamar ta yaya za a canja shi mu kawo matasa masu hazaka wanda kuma training ɗin kuma zai canza ba lalai sai an je irin wannan ba mun fito da wani tsari na e-learning yawa to alhaji ka ce kun fito da wani tsari na e-learning ya tsarin e-learning ɗin yake kana zaune a gidanka ko a falonka ko kuma ɗauko tsarin irin kallon gidan talabijin da ake a ƙauyuka da a connecting ta intanet manoma su taru a wurin a koya musu dabarar noma wanda ake so a asasa a wannan lokaci lokaci ka gane so in aka yi haka aka yi wannan to nan da nan nan take za ga abubuwa za su wanzu abubuwa kuma za su yi kyau ka gane so amma in mun ce za mu tafi a doron dadi gaskiya ko no mata hau kashe kuɗi da kai da kuma abin nan in dai mutanen nan ba su fahimta ba kuma ba su da wannan wayewan wanka to it be very very difficult a ce an samu abin da ake so to yanzu alhaji misali wace shawara za a ba wa mu na Najeriya da ma na duniya gaba ki daya akan rungumar wannan al'amari da aka shigo da shi ko ko za a shigo da wannan wannan noma na zamani. Manoma dole su haƙura su koyi dabarun noma kuma su canza halayensu akan cewa in an baka ka noma ka noma kuma a kokari mu kuma nan mu tantance suwaye asalin manoma da 'yan siyasan manoma da yawanci za ga an zo irin wannan sai ga an cincika fom amma duk 'yan siyasa ne 'yan barandan siyasa ne suka cika abin ba yi za su ana ba su sai da abin nan kar a siyar a tsaya a yi noma kuma a fahimci abin to shine abin da kawo arziki da kuma karin arziki a cikin eh, tarayyar jama'a daga karshe ban sani ba ko alhaji yana da abin da zai faɗi wa al'ummar duniya dangane da wannan tafiya da ake ciki wadda ni ban tambaye shi ba abin da zan faɗa ne haƙuri ana kukan yunwa eh in ka lura da kukan yunwan nan gaskiya ba wa ƙasar nan bane amma ban ce kuma daidai bane halin da ake ciki yawanci har yanzu ba mu waye wanda za mu ce maimakon ka ɗauki fayil ka dinga yawo ofis ofis kana nema wannan fa aikin babu shi yanzu shine gaskiya magana a mu kanmu yayanmu ƴaƴan uwanmu da abokanmu da suke magana yanzu yawanci tuntuni mun watsar da maganan cewa sai ka samu aiki a waje kaza ko ko sai ka yi zaman ofis an daina wannan yanzu. To yanzu Alhaji me ya kamata a runguma kenan tunda waɗannan jawabai da kai na maganar bin ofis ofis ko kuma zama ce dole sai aikin gwamnati ka ba da shawara cewa wannan tsari ya riga ya wuce me ya kamata a yi. Sana'a shine abun yi sana'an nan wallahi in ka dace abinda zaka samu albashi a wata ɗaya wallahi sai ga a rana ɗaya kana zaune gindin sana'an ka ka samu kuma kuɗin nan da ake hari a manya-manyan wurare bana nan faɗi ma'aikatu manya-manya ko a abuja ko a lagos ko a port harcourt wallahi ko su ma kansu kuɗin ya fara musu karanci saboda hawan farashi da kuma yanayin da yau ya kawo haka su ma kansu suna fara ganin cewa ruwan shi ma ya fara wuce guwa yana zai mai kacinya ka gani so yawancin suna leƙen me za su yawancin su waɗansu kan rizayin ma da ɗan kuɗin da za su samu su je su kafa sana'a saboda kana sana'an ka kullun kana cikin samu kuma ka da kuma roƙon Allah da sa'an da Allah baka shine yawan samun da zaka yi amma in ka tsaya kan albashi albashi albashi ba zai kai ka ko ina ba saka sana'a albashi wallahi tallahi ban ce kar a yi ban an samu amma a kawo da kai akwai sana'o'i kala kala amma yawa yawan sana'o'in ya fi yawa a wajen harkar noma ne noman nan da sau ɗaya muke yin shi amma yanzu mun canza kalanda din a wannan tafiyan a yi shi sau uku a rana to yanzu alhaji maganar noman nan sau uku a shekara to ya za a yi da maganar ruwa kuma duba da cewa eh, ruwa yana da nashi lokacin da yake zuwa ya za a samar da ruwa da za a yi noma sau uku a shekara duk muna tanadin yadda za a samu ruwan ita kanta ya kasance za ka yi noman nan sau uku misali daga oktoba zuwa february daga february zuwa june daga june again zuwa oktoba in ka iya haka so ɗaya so uku kenan in ma ton ton ɗaya kake samu kaga ton uku kenan bare kuma irin da za a baka zai ninka ya ka wajen so hudu biyar ko shida ko goma ma to kaga in ka yi so uku kai kuma times ƙarin sabon irin da aka baka dan da ba mu da iri abinda muka shuka mukan dan ɗiba mu goye in shekara ya zago mu sake to ka aji abin su <laughs> ta shekara kasan dole kwari sun mai illa karfinsa ya ragu To yanzu Alhaji shi karan kansa magana irin da kai batu yanzu a kai shi kuma ya za a samar da shi tun tunda ga tsarin da irin daman take a kai yanzu za a sake samar da wani sabo na zamani ne ko dai ya tsarin zai zama. Ana niyan a kawo abudan halaye na amfani da iri sosai sosai ya kasance iri ne ba wai grain kake amfani da shi ba zai kara yawan abin da kake nomawa ko maimakon so daya za ka yi so uku a shekara to in akwai hanyar da za ka cire mutane daga poverty to wannan shine one major way da yawanci 'yan Najeriya za su fita daga gobaci in Allah ya so yadda. Yanzu kuma sai sashen kasuwa inda za mu leƙa kasuwar Jalingo da ke jihar Taraban Najeriya domin jin farashin kayayyakin masarufi a wannan makon. Kuna magana da Bashar Adamu ina sai da shinkafa a bakin kasuwar Jalingo. Yanzu misali wannan shinkafar nawa ake sai da ita buhunta misali. Yanzu buhun shinkafar na ya danganta da yanayin kalan ta kalan farashin ta. Muna sayan buhun shinkafar na akwai wanda zaka saya dubu ɗari da goma akwai wanda zaka saya dubu ɗari da biyar akwai wanda zaka saya dubu ɗari ya danganta da yanayin kyanta. Wato ita shinkafar yanzu misali wanda zaka saya dubu ɗari da goma da dubu ɗari da biyar ɗin da kake magana. Shan shara ce ko dai surfafa. Ah, wanda aka surfa tifa ne aka gyara bawan muna sayan sa shi bai wuce dubu talatin da biyar dubu arba'in ba na abubakar shudu ni asalin haifaffen garin taraba ne ina sai da shinkafa a bakin kasuwan jalingo yanzu kamar nawa kuke sai da mudun shinkafa yanzu mudun shinkafa mai kyau muna sai da shi dubu biyu da ɗari hudu wani mai dan sauki saukin da ɗari uku har da ɗari ɗaya ma akwai yanayin kyonsa ne da yanayin farashin shi. To amma mutane suna zuwa saya yanzu duba da cewa babu kudi a hannun jama'a. E ana zuwa ana saya amma ba kamar yadda lokacin da akwai kudi a hannun jama'a ba yanzu majority yawanci lokacin da ake dan kasuwa sai lokacin wata ya kare ana salari. Na abubakar. Yanzu nawa ake sai da buhun albasa? Buhun albasa ba naira dubu talatin da ya sauka alhamdulillah mun gode Allah. To buhun tarugu ba? bun taruku de amma yau ba naira dubu ashirin da biyar. To ita tumatur kuma fa? Tumatur da yau da yau ya kara kuɗi ledan ledan shi ma yau dubu shida. Tattase ba. Tattase naira dubu talatin. Sunana ismaila Adam. Daga ina? Daga Jalingo Taraba set. To Malam Ismaila me kake saidawa yanzu haka? Ina saida kifi a bakin kasuwar Jalingo. Nawa ake saida katon ɗinsa? Eh katon ɗinsa yana kaiwa akwai yanayi yanayi ne akwai manya akwai midiyon kuma akwai ƙanana. Ana samun samu kamar na dubu haka dubu tamanin zuwa saba'in Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Alhaji Sha'ibu Bello da wakilin a Taraba Salisu Garba Lado da kuma jule Ledes Gresham da ta taimaka ta da mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Kar mu manta baya shi ne ta da mu, sanda na arzikin mu shi ne